ayar Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari tabbataccen zance al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa to ni abin da yafi ban mamaki yaya za mu shiru a daidai lokacin da wasu mahaukata suka shiga ƙarƙashin rigar annabawa ƙarƙashin rigar annabi Muhammad ƙarƙashin rigar wa'azi suna amfani da wannan dama suna cin mutuncin musulunci da musulmi sannan kuma a ce mai shuru kada mai magana mu bar mahaukaci ya taɓanna a addini Ha'a, aikin farko da za mu yi, mu fara fitowa mu nuna ma duniya waye shi. To idan muka yi wannan aikin aka gane waye shi, to in ya so daga baya mu shiru mun yi aikin mu Domin iza zaharar fasadu fil aradi, wasa katal alimu, alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in. wannan shine dalili ba daidai ba ne a shiru wajibi ne a fito a bayani mutane su gane mai irin ɗabi'an nan fa mahaukaci ne alal misali ko in yi misali da farfesa in kun yarda wannan bawan Allah alhamdulillahi ba dai yana kusa da ni ba ni na san amfanin shi a addini bisa kaddarawa sai ya zamanto yau haka kawai ba gaira ba dalili sai wani ya hada mai girma farfeso rikici da gwamnan jihar kaduna sai kawai ina lagos a zaune sai wani ya buga mun waya ya ce malam yusuf san na ce na ya manya-manyan mutane masu albarka kowa akwai jama'a ƙarƙashin shi suna fada kuma na samu labarin kana da mutunci da kima a wajen farfeso nuhu tahir don allah malam kai tattaki mana ka je kai masu sulhu sai na ce insha allahu zan yi sai na hawo jirgin sama daga lagos sai na sauka abuja sai na ɗauko hayar mota daga abuja sai na iso kaduna na zo na nemi farfeso na nemi gwamna na ce ma farfeso ya zo ce shi ba zai zo ba sai na je na nemi gwamna na ce ranka ya daɗe kaji kaji kaji na ja hankalin shi na ja hankalin shi na ja hankalin shi tunda farfeso ya ƙi zuwa gwamna ya ce ba komai ina tashi na tafi bayan na tafi sai farfeso ya shigo ya shiga midiya ya ce yusuf sambai da ya taso daga lagos ya zo ya mun sulhu ni da gwamnana allah ya isa tsakanina da shi ban yafe mai ba farfeso ya kyauta to bari mu dubi abin tasfiska biyu farfeso akwai jama'a a ƙarƙashin shi in ya haɗa kai da gwamnan kaduna akwai wasu mutane na nan a majalisin farfeso sukan gyara mana tayil ɗin masallaci sukan so mana sufika sukan so mana amplifier sukan so mana microphone kuma 'yan kwangila ne za su zo in akwai kyakkyawan haɗin kai tsakanin farfeso da gwamna wata rana su ji labarin wata kwangila mai kauri su zo su gaya mafarfesu a karama kallahu gwamna ko yana ba da aikin bohol a jiha a lokal gamman kaza ko alli da za a so ko exercise ko kalanda da za a taimake mu mana ma mai girma gwamna magana ya ba mu wannan kwangilar dan da shi ne muke dan samu muna wannan aiki farfeso ce a ni ba ruwana da gwamnan kaduna ba ma shi ah to akramaka Allah da muke zaune kusa da kai yau da kullun yau wannan fa'idar da zaka taimaka mana mu ci abinci kuma mu taimaki iyalanmu mu taimaka mu addinin ba za ka yi ba to tunda baka shiri da gwamna mu ma ba ruwan mu da kai sai na bar majalisin an ci gaba ko an ci baya an ci baya to na ji wani ya ce wai mun take hadisai kaza ba ma aiki da su ba ma aiki to ni da na zo yin sulhu abin da ya sa na zo in maku sulhu kai da gwamnan jihar ka don da almajiranka da za ka tura da not gwamna ya tura a ɗau wannan aiki a ministry of health wancan a ɗauke shi aiki ministry of work wancan wancan kaza wancan kaza to ba ka shiri da gwamna ya za a yi ka sama ma mutanenka aiki ba ka shiri da gwamna ya za a yi ka sama ma mutanen ka kwangila ba ka shiri da gwamna ya za a yi a samu haɗin kai tsakanin ka da shi to ni da na zo fa maku sulhu ni ayoyi na gani a cikin alkur'ani na farko Allah ya ce wa sulhu khairun sai ka ƙi yadda a yi sulhu ka take aya alkur'ani ko baka take ba na biyu na hararo wata aya innamal mu'minuna ikhwatun gwamnan nan musulmi ne kai musulmi ne na zo zan maku sulhu ka ce baka yadda ba ka take wata aya a gen ko aya nawa kenan biyu wa in da'ifatani minal mumini naktatalu fa aslihu bainahuma fa in fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu ka ki yadda da wannan ayar ka take aya nawa kenan uku koko to duk an yi wannan ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuminu lilmumini kalbun ya ne shiddu ba'aduhu ba'adan nawa to kalmar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan da baka aiki da ita ka take aya nawa qul hadhihi sabili an tura fir'auna annabi Musa da Haruna su je gurin annabi Musa su mai wa'azi in aka ce wajen fir'auna su mai wa'azi in kun je wa kula lahu an take aya nawa an take aya shida an take hadizi biyu wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum an take aya nawa a'a to bari mu samu lokaci ni alaiha tis'ata ashar sha tara ne za a nemo to kun ga da'awa kai kana mai wa'azi ba za ka zo yau kana faɗa da gwamnan jiharka yau kana faɗa da sarkin jiharka yau kana faɗa ba haka ake yi ba saboda haka 'yan uwa al'ummar musulmi ku yi haƙuri mun jiƙa kaya ne da omo ba a gama wankewa ba ku bari a wanke to in aka wanke da omo to sai a dakata haka nan ina fata mun fahimta muna roƙon Allah ya ji kan malam Muhammad Bello Adam Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya kai rahama kabarinsa Allah ya mazuri'arsa albarka kurakuran da yi muna roƙon Allah ya yafe masa alkhairin da ya aikata Allah ya sa mai a mizanin ayyukan alkhairi kuma muna fata jinyar da ya daɗe yana yi a asibitoci daban-daban Allah ya sa ya zama kankarewar zunubansa da na zo ranar lahadi da safe gaban sheikh saniya hayajin girgan mai ta'aziyya na taso daga masauki na kabbara yi ya ce garin haihuwa daban garin rayuwa daban garin jiyar rashin lafiya daban garin ansar rai daban haka sheikh muhammadu sani yajin gire lissafo abubuwan nan wa sallallahu ala nabi karim wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. Chairman ya kokari ka iso lafiya ya sauran yan uwa Allah ya saka maka da alkhairi